ina roƙon Allah ya yi tsira da aminci ga manzon Allah da iyalin manzo Allah da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya ga Allah suka yi kyakkyawan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi da'a su ne at-ta'ifatul mansura su ne al-firqatul najiya su ne ahlus sunnah wal jama'a ya Allah muna roƙonka ka karfafa muka aqidan sunna mu yi rayuwar mu ahli sunna ubangiji Allah mutu mu ya kai zamu mutu Allah ka kashe mu ahli sunna Allah muna rukunka in kiyama ta yi Allah ka tada mu ahli sunna wal jama'a ubangiji Allah muna rukunka ka tada mu kiyama ahlus sunna wal jama'a karkashin jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a bayan babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah wanda ya kaddara saduwan mu a cikin wanga lokaci mai albarka cikin wata mai albarka tare da huskoki masu albarka bayan Allah muna cikin watan rabi'ul akhir ko yana da kwana ɗaya daya nawa shida ko bakwai shida hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya bar makka ya zo madina zaman ga da muke yi bayan Allah shekara ɗaya daya 1445 da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar maka ya zo madina 1445 miladiyar annabi sa 2023 muna cikin wata na oktoba shi ma kwana daidai 21 ga munan nan masallaci na hannun wal jama'a jami'ar takwa karkashin makarantarmu darul hadith don gabatar da darasi a cikin littafin na mai suna hikbatun mina tarih mawdu'in wangan littafi shine bayan Allah aqida ne bi ma'ana yana bayani yadda za a kare ma'alu sunna akidansa ya guje ma akidan shi'a su dama shi'a aqidansu shine cin mutuncin sahabban manzo Allah ganin aibin sahabban manzo Allah a takaice dai barin baku don kawai je nisa su 'yan shi'a suna ibada ne da ganin laifin mutane wai kuma da shi suke neman lada wurin Allah wannan abin gaskiya yana bani mamaki kwarai kana ibada da cin mutuncin wani kana ibada da aibata wani ba wani ma wanda kake aibata wannan not an ordinary person fa abokin manzo Allah kuma wai suna neman in sun je kiyama saboda cin mutunci abubakar da umar da uthman Allah ya ba su lada ya kai su gidan aljanna ka san in ka samu kanka ahlus sunna wal jama'a ko ahlus sunna wal jama'a wallahi Allah ya maka babban baiwa shi sabai Allah wanga karatu da zamu yi abu na farko muna roƙon Allah cikakken ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi ikhlasi shine zamu yi karatu don neman yaddan Allah za mu yi karatu don ubangiji Allah ya dada mu za mu yi karatu don mu samu rangwami za mu yi karatu don mu burge ubangiji Allah sannan za mu yi karatu mu wayar da an kulla mu game da barin mummuna aqida sannan abu na biyu shine almutaba'a mutaba'a shine biyayya manzo Allah biyayya manzo Allah na da muhimmanci kwarai bin manzo Allah rayuwar mu gaba daya yana ta'alluqi ne da bin manzo Allah in ka bi shi aljanna ka saba mai wuta shi ka'idan bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka'idan ka ci nasara shine ka bi manzo Allah in ka bi manzo Allah cin nasara ne in an saba da manzo Allah wallahi za a ci burus ka bi manzo Allah nasara ne kana sawa da manzo Allah ka fadi shi yasa bayan Allah muke nasiha a ringa yi wa manzo Allah biyayya yi ma manzo Allah biyayya kun ga shiga ga ana tafiya wa ana neman ci gaba ana neman nasara zango kullum muna baya dalilin muna baya shine mu aje sunna manzo Allah gefe wani ma fa ka saboda batan basiran mutum saboda batan basiran mutum har yana ba da shawara a ajiye akidar sunna gefe don a samu ci gaban sunna don a samu ci gaban tafiyan zango ai ana ajiye sunnan manzo Allah zango ta rasa mutunci ta har tashin kiyama ta rasa mutunci ta tashin kiyama bin manzo Allah duba Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين wato gabanin zuwan manzo Allah ana cikin bata ne ya zo ya fidda mutane cikin bata ya haskaka duniya da manzancin da Allah ya aiko shi da shi mutane Allah ya daraja su da risalar manzo Allah suka yi mutunci aka ci nasara har manzo Allah ya koma lahira bin manzon Allah shi dai sa a samu gidan aljanna shi yanzu tafiya yayi tafiya sha samu wawaye wai abin da ke kawo tashi hankali duka batun akida in dai tashi hankali ke kawo akida to an kama kenan har tashin kiyama in dai akida ci ke kawo tashi hankali to duk abin da zai faru ya faru to yanzu abin tambaya ma shine ga tambaya na muka aje sunnan manzo Allah bi ma'ana tunanin manzo Allah da aikin manzo Allah da karantar son manzo Allah to zan tambaye wanda ke wannan magana in mun aje na manzo Allah na uban wa za a yi tafiya da shi a gwana min wani me wayo cikin zangon ga wake da wayo sosai ya kai ma julai ba wa mas kaga ba manzo Allah ba babu bakar mu a gwada min yanzu haka wa matsayinsa cikin tafiyar zangon ga tun daga sarakai har kasa wanda darajar sai kai na biyu. matsayin sai kai na biyu. akwai shi she ka ce wai a ajiye a ajiye a ajiye sunna gefe sunnan nan na kawo tashi hankali to mu inda yake wurin muci in ka gama muna mutunta ka saboda sunna ne bari gya muku kun gani ba duk tafiyar da kuka ga ana daraja su limamin sunna na'ibin sunna da tawon ga dubba baki daya aqidin sunna ne in ba shi ba magana ya kare wallahi in ba don sunna ba akwai wanda mu cikin rayuwa ba mu maganar su san ba abin da zai gama mu da su shi sa cin nasara yana da alaka da sunnan manzo Allah in muna so mu ci nasara mu samu daukaka ku duba tafiyar sunna yanda ya rauni kun san dalilin rauni an ajiye manhajin gefe ana bin son zuciya shi sa tafiyan yayi rauni amma wallahi da zamu koma jiya yanda aka yi tafiya jiya aqidan sunna ba gudu ba ja da baya ba sani ba sabo alkitabu was sunna ana bayyana musulunci ana bayyana imani ana bayyana sunna ana bayyana bid'a ana bayyana kafirci ana kwatance malamin da ya hau yayi bayani akida ya sauka wannan ya hau yayi bayani akida ya sauka na ba ku wata adiya shi kun ga tafiyar sunna inda zai yi amma ana wasa batun akida an aje shi gefe an cakwadu da 'yan bid'a har an zama daya har malamin sunna yana economize wurin maganar sunna saboda malamin bid'a akwai ne zuwa kan yayi makan shi maudu'i har shekara daya ba zai taba bid'a ba saboda abokin shi dan bid'a da Allah ya zama mu ci nasara wallahi rashin bin manzo Allah bala'i ne rashin bin manzo Allah bala'i ne ranan yaki Uhud ana za yaki manzo Allah ka a fita yace ra'ayina ne a zauna gida da manzo Allah yace a zauna sahabbai suna ta cewa manzo Allah mu da muna ganin a fita muna ganin a fita maganar yayyawa yace a fita suka ce yace to a fita na sauka kan na sauka na bi domin mafi yawa cikin yaki Allah ya ce wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah manzo Allah ya amince an fita an kai fagen yakin manzo Allah ce to ku ku saya nan ku ku saya nan ku ku saya nan sai manzo Allah ya nuna wa'ansu mutane daidai 50 da yan kai yace ku je kan wannan dutsen kuma ku saya kan wannan dutsen annabi Muhammad yace in an in an bi ma'ana in an ci nasara kaina an kashe ni da ni da sahabbai ku saya in ni nayi kashi na ci nasara ku saya kun gane karatun shi aka fara yaki malam da aka fara yaki cikin biyayya ana biyayya nan da nan malam manzo Allah ya ci nasara aka ci nasara har kafirai na gudu suna gudu suna gudu suna gudu malam suka sheka da gudu da suka sheka da gudu malam sai ga shirin ga ganima ga dawakai ga rakumma ga azurfa ga zinariya ga kaya ga bargo Wani manzo Allah ya ce su sayin nan ai ka san umurni ne ko ba ka ba shi kenan shi suka fara ba juna shawara ai yakin an riga an gama kenan har an ci nasara ga shi ana kwasan ganima ya kamata mu ma mu sauka she wa'ansu suka ce musu heyi tunda ya ce musaya musaya ka a sauka wani suka ce a ba damuwa yadda abin nan yayi ya kamata ku bar mu duba Ganima gan ba mu sauka ba mun je mun doki wani to kaga wani ba za mu samu abin da ya kamata mu samu ba mu ma mu sauka ana cikin magana ga malam zai ba ku mamaki sabai fa rabi suka sauka suka bar rabi suna sauka ubangiji Allah na sama yana kallon wanda za su saba da manzon Allah suna sauka sai Allah ce to shi kenan tunda kun sauka kun saba ma dan aike na manzon Allah to yaki ta juye yaki ta juye mana za ku sha mamaki sahabbai daidai saba'in suka fadi daga cikinsu hamzatu bin abdulmutalib mus'ab bin umair anas bin nadar addinihum ka duba adadinsu baki daya bayan allah wannan abin da aka ci nasara kan sahabbai har aka sheka da gudu manzan allah kuma na kira yana kiransu إذ تصعدونكم ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم fa athabakum gamman bi gam Allah na kira ba jin kira ana gudu da kyar ba san aka dawo to da aka gama yakin shi sabai suka fara cewa ikon Allah ya za ce mu sahabban manzo Allah musulmai muka yi imani da Allah muna sallah muna azumi muna zakka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina azhurina manzo Allah kuma na tare da mu wanda kuma muke yaki da sunna abu su umayya su a su abu sufyan da su ikirima manya-manyan kafirai masu bautan lata da uzza don Allah inga masu bautan lata da uzza ga mai bautan Allah da manzon Allah da Allah eh an zo fagen yaki wa kake gani ya kamata ya ci nasara ba masu bautan Allah da manzo Allah ba shay'an lata da uzza suka ci nasara kan masu bautan Allah da manzo Allah fagen yakin uhud suna mamaki manzo Allah kace eh she manzo suna tambayan kansu suna tambayan kansu suna hunga tambaya awalam ma awalam ma asabatkum musiba قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا sai Allah ya ce a gaya musu qul huwa min indi anfusikum shi suna tambaya wanga galaban da aka yi kanmu na ya fito ta bayyana tambaya ya mu musulmai za ci nasara kanmu ya za ci nasara kanmu suna tambaya shi sa a walamman nan alifin nan kun gane ko istifam ke lil istifamul inkariyu ta'ajjubi للاستفهام نغا نعم. الاستفهام الانكاري التعجبي استفهام نعم. انكاري التعجبي سنا ماماكي مسلمي سو بلال بن رباح عمر بن الخطاب ابو بكر بن الصديق آه آه مصعب بن عمير علي بن ابي طالب حمزه بن عبد المطلب يا ذات نسركم الله اكبر هذا ما زال يا اباره جوابكم شي اباره جوابنا الله تشوف زال كك اباره جوابي ني زباره جوابي. shi Allah ya ce da manzo Allah gaya musu ni Allah na ce qul huwa min indi anfusikum nasaran da aka ci kanku na wurku ya fito ba ni nawa ka ci nasara kanku kuka yi abin da ya sababa cin nasara kanku lafiya manzan Allah na magana da ku Madina yana ce muku na zauna gida ina son zauna gida kuna ta a fita a fita ya yadda da aka fita kuma ya ce muku ku saya kan wannan dusen nan yana wucewa kuka ga ganima kuka bi wannan ganiman nan saba da manzon Allah ko ku da wake yaki ko yahudu ko nasara ne ko kafirai ne kuna saba mai wallahi shi na bar kun dandani ku danku Allahu akbar kisa ka gani duk lokacin da kaga ana cin nasara kan musulmai je ka duba akida yayi dauda ba akida wallahi duk lokacin da kaga ana tafiya arna na cin nasara kan muminai arna na cin nasara kan musulmai akida yayi dauda shi yasa nasihan da ake ma yan falastin su koma su gyara akidan sunna su koma su gyara tsakanin su da Allah na wallahi ba cin nasara sai an gyara tsakani da Allah wallahi duk daular da kaga su yi nasara nasarar da aka ga an yakin badar nasarar da kaga an ahzab nasarar da aka yi khaybar nasarar da aka yi a sunan shi unayd nasarar da aka yi a tabuk duk nasarar nasarar da aka yi na duwal islamiyyar na billahi azim yana da alaka da aqida yana da alaka da aqida amma za yi yaki wanda za su yi yakin nan misali a ce kamar wai kun taru za ku yaki cikin ku akwai wanda akida su cin mutuncin sabon manzo Allah kun ci nasara kun ci nasara sa bayanin da muke yi dole kuma bayan muna musu addu'a a musu nasiha su gyara da kyau in ba ku gyara ba billahi lazim an kama cin nasara kanku kenan kai ku duba ma ka san gane ba ku ga kullun arna na kamu ba to ku duba irin wasan wasanninmu ya fi nasu in muna son mu yi nasara a wayi gari muke gaba muke jagoranci muke cin nasara she mun gyara tsakaninmu da Allah sannan ya saka muna da alkhairi amma ba mu gyara ba wallahi an yi surutu baki ya kunfa kunfan ya cika teku ba a cin nasara sam sahabbai sun saya ma Allah ne duk nasarar da kaga sahabbai sun ci wallahi sun saya ma Allah ne yasa dole ayi nasiha dole a yi nasiha a bar mutum ya gane in an zo fagen yaki yakin da za yin nan wa ake neman ya bada nasara ba Allah ba to dole kai musulmi zuciyanka akidanka yayi sab sannan ka ci nasara bai yiwa ka ce wai da fagen yaki ne ko wandan akida ya zo a'a ya kamata a samu ahli sunna wal jamaa shine alkitabu was sunna ala fahmi salafil abrar billahi azim sannan a ci nasara bai yiwa kuna tare da wanda ke ganin kur'anin gaba kur'anin gaskiya bane bai yiwa kuna tare da wanda ke ganin abubakar dan iska ne bai yiwa kuna tare da jama'a da suke ganin na nasha mazinaciya ne bai yiwa kuna tare da jama'an da ke zagin su Uthman bin Affan Umar bin Abi Talib Umar bin Abdul Umar bin ah, Khattab ku gaba kai da su ko ku ci nasara dan zan san ta muku yayi bai yi maganan gaskiya shine guda ne dole a gyara aƙida amma in ba a gyara ba ya ba ku mamaki wallahi kun ya ba ku mamaki ba wai don an ce mutum ba yahudiya ne kun shiga ci nasara kan shi ba a ah, ya kamata kai ka gyara rayuwanka ya kyau misali yau haka kan fito in zo wurin karatun ga zaka sha mamaki fa ba na buga bol ba ba na buga bol ba ga Allah bolin nan suwas ka asasa bol eh zan tambaye ku in an kasa kashi samari na duniya gaba daya 100% 75% kowa na kallon bolo ko ba ka ba yahudawan kuma na kallo ko ba su kallo suna kallo suna kuwa mu ma muna kallo muna kuwa mu kuma muna cewa allahu akbar falastin <laughs> sun kama duniya kun kama duniya suna suna cin haramun kuna cin haramun suna cin riba kuna cin riba suna shashanci kuna shashanci alkawiyu ya kulu da'if wanda ke da karfi shi da ci nasara yanzu duba ba na kashe mutane ga falastin ba eh eh amma ga yahudawa na buga ball wanda suke buga ball na akwai arna cikin suke da alaka da wannan tafiyan nan suna jin dadi abin da ake ma falastin ko suna buga ball kuna kuma kuwa kuna cewa wanga ina bayan wa ina bayan wa abba look at hypocrisy da ya kamata ma da ake kashe falastini ga yau kowa ce ni ban duban bol ma ya kare kowa ka ba a shagala amma in duniyanci ya zo wallahi ko za ka mutu ne ka mutu ba ruwan mutu. ya je duba bol da ya kamata yau mu yi kara ko ya kamata satin ga mu yi mai mu yi kara duk abin da ke da alaka da sunan wasannin duniya mu yi mai mu ja jiki mu bar shi amma ina mala sun kawo bolin sun shigaltar da mu sun kawo duniyar sun shigaltar da mu ka je ka duba wanda ba yahudan da ke cikin nan wanda ya buga bol yahuda wannan ai ka duba masu buga bolin nan duk ba kire mabugan bolin nan percent dukkan su arna ne ko ba ka ba suna arna na bayan arna ko ba su bayan arna suna kashe yan wayanku sun zo kuma suna buga kuna har kuna yabo kuna jin dadi yana muku dadi wai kuma za ku koma baya kuma ku ce ma Allah kawai ba ku nasara yana kallon ku kuna wanga wasannin ba da shi ku yi kara ko da muna duban bawalin mu duka ma she yanzu aka samu kakanninsu ko abokanansu suna kashe mu she mu duniya duka cikin wikin ga kowa ya gane kamar lalle an taba musulmi ko da wallahi in ba mu duba ba sun san ba duba ba ko kawa amma je ka duba saudi arabia yau ana buga bawa in kaga kowon da ake yi kamar ba kashe mutum ko guda falastin ba ghana musulman ghana zai kaga kowon da ake kamar ba taba mutum guda ko falastin ba je ka duba kasar najeriya da yanzu suke ta gaddama da junansu fa an ana buga bolin lingafa suna suna yabon yahudawa wurin buga bol kaman ba a taba mutum guda ko Falastini ba shi kuma ka koma kana inda alhamdulillah aha wurin magana falastini nan na aka saya Allah na kallon wasanninka yana kallon zuciyanka da shi yake maka sakayya Allahu akbar da ya kamata satin ga muhimmi, mu yi kara mu yi kara amma ya baka mamaki na baka mamaki kaman ma ba na wani abu ba yariya kamar irin wanga yariya mana an mata babbar rawani an fasa kanta baba ya doko yaron shi yana tafiya ya rike yaro haka mala yana rike da yaron na falastin mutane na mutuwa kun je kun kunna tv kuna kallon ball kuna jinjina mai gudawa kun manta da kanku wai wani ya je yana dagin dr idris wani ya je yana dagin dr sani wani ya je yana kun ana kashe mutane falastin kun kunna tv kuna kallon ball kuna jinjina musu wani ya doko da yana kuka musulmi dan wanka wai ka tausaya mai kana duban ball kana jinjina mai yahudawa ka koma kana tambaya aha batun falastinin nan na aka saya inda ku aka yi wannan kashe kashen nan ka duba ball ya kamata duniya abin da ke da alaka da su in jiya ma muna yi cikin satin ga su san kaman wani abu ya same mu amma ni da ku duka mun shagala billahi azim duk duwalin islamiyya da kuka sun ci nasara tun daga kan annabi muhammad abubakar bin siddiq umar bin khattab usman bin affan ali bin abi talib daulatul umawiyya al-abbasiyya abdurrahman sakur quraish daula andalusiya da duwalin islamiyya da suka ci nasarar nan ba sun ci nasara da wasanni ba ne sun ci nasara ne da akida da sallan dare da rashin bin duniya da tsantseni sannan suka ci nasara shi sa kuka ga zamanin ga ba kaskantattu gaba daya cikin tafiyan duniyar zamanin da kamar da suka kirkar musulmai Allah kasan arnan sun fi mu karfi kamar nisan samar kasa duk abin da suke jin daɗi shi muna jin daɗi kai bari da yanzu da za kawo ma yanzu je kasan amerika ka kawo musulman mata musulmai mata da musulman da arnan amerika ka ajiye su ba ka bambanta musulman su da arnan je jaman ka gani ba ka bambantawa je england ka gani ba ka bambantawa ko ina daidai wa daida muna jin daɗi kai abinda musuluncinmu ya bamu ma kauyanci ne nasu ne wayewa duba mata mun da su yi buki maza da mata sun gamu an cudanya ana kidi ana rawa matan sun bude kirjinsu haka na ganin mamunansu wai wanda ake son a ci nasara da shi kan yahudu da nasara hasha wa hasha wa hasha wa ga 'yan bid'a na bid'a ka jiyo wai cikin wayan da suke batun wai yahudu su ci nasara wai a falastin su ci nasara su ci gafa wai wanda suke bude baki suna magana ga wani wai ka ji wani dolo da ya ce wai salatul isfati ya fi salati ibrahimiya wai shi ma yana soma bakinsa ciki ai wanga bala'i ne yana sawunku ko ba gaskiya ba wanga ba bala'i bane wallahi irin wanga mutane suna sawunku bala'i ne ba bala'in wasa bane ba bala'in wasa ba ne irin ga mutane suna tsawon ku shi sa ina son ku gane ba mu cin nasara shi mun koma zuwa ga Allah wallahi ba mu cin nasara shi mun koma zuwa ga Allah Falastin mu musu addu'a muna tunasar da su su koma zuwa ga Allah sabon manzon Allah kuskure kadan suka yi fa an ce su saya suka sauko mutane saba'in suka mutu to yanzu je ka duba wanda suke cikin su na ya yake aqidan na da wasa yanzu ma da ake son a tunasar da mutane masalan ga ya taso ana son a jawo hankalin mutane kan akida waya aji akidan gefe kowa yazo a gamu a'a ba a gamuwa da kowa a yaki karkashin tutar la ilaha illallah ahlus sunna ahlus sunna ahlus sunna wal jama'a mazhabin shine alkitabu was sunna akan fahimtar magabatan farko sannan ce nasara eh ba a wallahi in ka ce za ka je cin nasara za ka gama da kowa da kowa wallahi to duk abin da ya zo kanka kai kaso kana ji allah ya damu da yan iska ne ba ruwan shi da yan iska ko da mutanen kirki biyu ko uku ne ya ishi allah kuna ji da yawan jama'a ke cin nasara da yawan jama'a ke cin nasara ba da shi cin nasara shi sa ya kamata mu koma mu koma baya a yi nasiha a jara kowa ya gane abin da ake ciki wallahi ba cin nasara shai an koma kan tafiyar magabatan farko ba cin nasara shai da irin tafiyar magabatan farko ba cin duba kowane yaki da ake yi da sunan musulunci to ba za a ci nasara ba shai irin tafiyar magabatan farko ba a gama kowa da kowa kuma duk wanda ke gani an gama kowa da kokar yare maganan baki ne bai yiwa akwai wa'ansu cikinku akidansu kowa allah ne akwai wa'ansu cikinku a cikinsu akidansu salatul fati kaza ne akwai cikinsu akidansu zagin sabon annabi muhammad barin jawo hatta shi shi'a akwai wanda suke ganin kur'anin gaba na gaskiya bane akwai ƙur'anin gaskiya za ku je za ku je yaki yanzu wai za ka je yaki she wai wai wai don da ka je ka yi fada ne wanda ya mari babanka kai da shi za ku je ku yaki yayi ba a cin nasara shaida tafiyar magabatan farko shi yasa muna roƙon ubangiji Allah ya tabbatar da mu a bisa sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yan shi anna Allah ya kare mu da su baki daya al-mabhath al-mabhath as-sabi' binciken mu ko kuma karatu na wato babi na bakwai kenan na mustaz na'am wannan ciki research da aka yi kenan na na bakwai zamu musu raddi raddi cikin karatu na bakwai kenan ja mu je ustaz sun kawo dama na ce muku faman da suke yi ne su gada da mutanen duniya su abubakar mutanen banza ne kun gane karatun ko faman da suke yi su nuna da mutanen duniya su abubakar menene mutanen banza ne to shi suka ce akwai wani abithi yau za mu yi karatu wani abithi da 'yan shi'a suka je suka zakulo suka ce wannan hadisin nan da ka ji hadisin yana tabbatar maka da cewa khalifa bayan manzo Allah shine Ali suka ce wanga hadisin da zamu yi karatun sa yau suka ce wanga hadisin da zamu yi karatun sa yau da ka ji hadisin ka san ba khalifa bayan manzo Allah shewa she Ali she sa zamu ji wani hadisi ne kun san suka kawo hujja muna kawo hujjan ba mu kiyawa muna zuwa da hujjan mu tattauna ya so mu gani hujja ne ko ba hujja bane an iya dalili ne aya ne hujja ne amma ba gare su ba a kansu kun gane shi sa yanzu ustadi zai karanta muna wannan hadithin nan na'am wani hadithi ne suka ce suka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna qawlan nabi fadin ba annabin nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yace ce Allahu akbar manza wai manza Allah ya ce aliyun minni ali daga gare ni ne ni ne ali minni daga ni ne ya ce kun ga ali ali ni kenan in ka ga ali ka gani ali daga gare ni ne na'am ni kuma in ka ganni ka ga ali in ka ga ali ka ganni in ka gani ka ga ali ni ne ali ali ne ni ka san mutum ya maka wanga magana ya kare ko dai manzala ya duba kai ce duba ka ga wani ali to aliyun minni kun ga ali in kuna neman na ali ya fito to daga gare ni ni ma in ba ku ganni ba in kuka ga ali kun ganni shi ne ni ni ne shi ko kamar alliance nan ga wani suka ce mu ne ku ku ne mu yaran zuwa san shi ba Eh, an taba zama nan ga wasu malaman sunna suka tara yan dalika wai mu ne ku ku ne mu <laughs> akai babban alliance nan <laughs> eh, kai kuma shi akwai magana ya kamata a yi rubutu eh, don a gane darussan da ya wuce an ci nasara ba ci nasara ba wallahi ba ci nasara duk wanda suka form alliance da su ba ci nasara ba ci nasara ba akwai wanda ya ce kai shi ya bar mu gaba da ma ya shige su za shi ya yi dabara wai shi ke da masters shi ke da lugar shi ke da basira shi ke da uslub shi ya bar tafiyar suna ya shige su kun gane ku bai iya ya kawo ko gudan suna ya mutu suka bisa shi suka mai hailala suka mai salatul fati <laughs> kai Allah duka wallahi wa sunnan ya baka mamaki kaga mutum yayi karatu ga karatu ga hikima Allah ya bashi da komi to amma asha Allah ya bashi batan basira duk abinda kuka ga zamu yi. in ba mu auna da na farko mu yi tafiyan gaba tafiyan banza zamu yi ba wani hikiman da zaka kawo sabo ya fi na abubakar siddiq da salaful abrar duk abinda zamu yi ya kamata da ba kan zo zauna fadi muku wani ya kamata in bincika cikin abinda zai ga magabatan farko wane ne cikin su ya taba yi in muka samu wanda ya taba yi ya yayi sannan a ci nasara amma wani dabara dabara shi kaga wani ma ya form wani wani ya ta form kungiya ya ka ya gama mu da su duka ciki shi ma aka yanka ta tashi bai yi wallahi bai yi don kaga ahlus sunna ga tijaniya da ahlus sunna sun ga muri guda suna tafiya wa cikin masallaci guda suna tafiya wuri guda je ka bincika ka gani ahlus sunna ba su su yi sunnan tijaniya kur ake yi duk inda ake je ka gani sannan duba in aka iya aka kawo min clip guda na wancan na ce na ba da tausin har yanzu ba zo da shi ba ko to ga na sabo duk inda suka gamu tun daga turai don kasashen turai sun ga gamu to ina so inda suka gamu a kawo min clip guda inda ahli sunnan suke iya su tashi su yi bayanin akida su criticize yan dariƙa cikin masallacin don <laughs> ba shi ko salatin Fati ba ya kira duk inda suka gamu wallahi duk inda suka gamu masallacin da suka gamu da yan dariƙa to ka sani masallacin ba wazin mauridi ba iya ce maulidi bid'a ne ba iya ce salatul fatih bid'a ne ba iya a ce tarika akidan kafirci ne in ba ku iya ku yi wannan to who are you you are not ahli sunna you are other you are some other people kuma ahli sunna bane kun gane ko to amma kaga inda muka baure muna darul hadis ko komai sha fada wuce amma da yau za mu je bus stop mu da su mu gamu mun yi mu karatun in muka yi ranar za mu rabu ko ba ka amma ka sha mamaki ka samu su 'yan darikan suna baje kolinsu hmm. shi sa ku da kuka gamu da sunna wallahi wallahi ba sunna kuke yi ba wasa kuke yi ba ku duba ku gani ku ji ku jama kanku gaskiya kuna yawa kowane limami kuka kawo shi an yi dabara shi a ce ma limamin nan to wallahi nan gade shi ga an aiko maka mutane biyu gida wallahi muna zaman lafiya ba a kaza in ka samu wanda bai da tunani sosai shi ce zaman da muke yi mu da sun gama ba wazin akida <laughs> wai ba wazin akida ka ji soborodo ba wazin ka ji rogo wai ba wazin akida wai masallacin mun ga ba wazin akida wallahi masallacin mun ga sai sannu na zuwa Allah ya saka da alheri wallahi muna zaman lafiya masallacin mun ga ba wazin akida so burodo don ba wazin akida me zai me zai ta Allah kiyaye ku ba ku yadda munafunci rayuwanku amma kuna munafuntan Allah da manzon Allah Allah kare mu da munafuncin bakake Allah kiyaye Allah kiyaye da munafuncin baki na a bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce aliyun minni kaga ali ni kenan ni kuma min ali ni kuma daga ali ikon Allah to sauran fa ustaz sako nan ga gaba da na zo da shi ba wanda zai idar da shi madadina shai ali in ma ali ko ni shai muka ce to shi a mai kuce nufi shai suka ce me دليل حجة ساطعة على أن علي هو الإمام suka ce to yau dai mun gama da ku ahlus sunna shi muka ce ya kuka yi kuka gama da mu suka ce yau mun kawo dalili kwakwara da ke tabbatar da cewa lalle aliyun ali ko kuma anna aliyan huwal imamu ba'dar rasul suka ce wanga ahlus sunna yau ba mu sun gaddama sam yau ba mu son mu da kuma yi wani gaddama wanga hadisin ga ya tabbatar ali shine liman bayan manzon Allah duk wanda ya limanci bayan manzon Allah ya yayi ya ci zalun azzalimi ne gobe ya samu sakayyansa wurin Allah subhanahu wa ta'ala she muka suka ce kun sallama muka ce to sallamawa to ku ji namu wani jawabu ga jawabi kaga mutum mutum na iya jefo magana shi kamar yayi dadi yayi zaki ko amma an fara kakkarya shi shi kaga kamar ba wa wanda mai kai shi shi sai yanzu zan ba da jawabi wani jawabu jawabi kun na ce su'al jawab wane ne wane ne bai waye ya taba yi makaranta su'al tambaya jawab jawabi man rabbuka su'al man rabbuka jawab rabbi Allah ko wanda kaga bai yi ba cikin zangon magwata wallahi kwabalo ne yanzu aka wanda bai yi ba ko dai kai ko mu gwada ne da yawa ba su yi ba da yawa sun je sun je suna bin silbobin mutane karfe karfe su'al tambaya man rabbuka jawab wane ne ubangijinka shekaji jawab jawabi rabbi Allah ubangiji na ne Allah wanda bai yi ba cikin ku kobolo ne kowa ya yi anya wani ma bai karatu ba ma ya ne ya yi kowa ya yi wanda bai yi su'al da jawab ba hmm. suna nan kuwa in an ce fatiya bai yi wallahi bai yi fatiya yanzu ma wani ya ce wani ne suwai yana su'al me ma su'al bai sama su'al ba yana son ko muna bayanin sarkin garin su ne to Allah ya kare ba kiran to jawab jawab to Hadal na ustaz Allahu akbar Ahlus sunna wal jama'a gonan ilimi malum ahlus sunna suka ce "Hadal hadith suka ce kun ga wanga hadisin ga wani hadithi kenan wanda kuka kira kuka muna bayanin shi na ai mun san shi kuna son ku ga lokacin shi mun san shi samu za mu gaya muku ma inda ya fito da wanda ya rawaito hadisin da jama'an da kolin da aka baja kan wani hadisin sannan ma mu shiga cikin hadisin ce sa'adu sunna wal jama'a lamarin suna ba yana da ban sha'awa wurin raddi kaga yanzu haka za mu yi bayani na maganar ya fito da ingancin magana in mun kare sannan mu zo ma'anan magana mun gane ko sanadan wa sanadan wa matna shi yasa ku bi ni sannu a hankali yau za mu zo da technicalities na me na hadithi ja mu je ustaz hadha al in mun ce al hadith huwa ma rawahu huwa ma jaa an nabi sallallahu alaihi wa sallam ko baka min fi'lin aw qawlin aw taqririn aw wasfin khalqiyyin aw khulqiyyin in an ce hadisi duk abin da ya fito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da ya fito wurin manzala tun daga magana aiki takarir ya gani kayi ya ce bai ce komai don manzo in ya ga kana abu in ba daidai ba ne ko kai uban wane ne shi ya gama ka kai kuskure wallahi ba kunya wallahi ba kunya ba sabo in kana kuskure zai wuce ya ga kai kuskure ya dawo baya ya gibiya ka kan daidai sannan ya wuce munan ne mutum na yi abu sha ce wallahi babba ne wallahi wanga ya girmo bari ga muku wani abin da wani ya mu manzo Allah abin da wani ya mu manzo Allah manzo ya aike shi ya je ya yi aiki da ya gama aikin nan she karbo akwai wani akwai wani dukiya da zai karbo ya kawo da ya kawo dukiyan kun gane she zo da shi dunkuli biyu ga guda dama ga guda hagu she mika da manzo Allah na dama she zai tashi da na hagu manzo Allah ce zauna wanfa she ce e wanga shi ba na ka bane ba na daular islamiyya bane wan da na jin nan ni da kaina aikin da nike yin nan suka ji dadi na suka bani kyauta kyautar da aka bani ni ma na tara shi manzo Allah ya ce ko shi sa naka ne ya ce manzo Allah ni suka ba wanga duka ni suka ba shi sa na zo na gwada maka gana ka wanga kuma kaga sahabi mu zala ko kyautan ma yayi ne ya kuma zo da shi amma she bayyana cewa nashi ne shi aka ba shi manzo Allah ce okay shi sa wannan aka ne yace eh wanga ne mu yace yace to ba damuwa shikenan zai fita manzo Allah ce zamana manzo Allah ce bilal tara min jama'a shaka tara jama'a Allahu shi manzo Allah min bari manzo Allah yace inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh manzo Allah ya mukaddima ya kare ya ce jama'a ina sa ku aiki kan in aike ka yaman in aike ka iraq in aike ka basra in aike ku kuje ku yi aiki bayan mun kai aiki mutum mu muka aiki mutum fa ya ce ya zama muna wakili ya zama muna gwamna she mutum ya je ya yi aiki ka jo manzala ce mu aiki mutum ya je ya muna aiki zai karbo dukiya ya kawo she kawo biyu ya ce gudana mu ne gudana shi ne halla jalasa fi baiti abi inda ka zauna gidan ubanka wa zai kawo kyautar da baka da gidan ubanka ka zauna wa zai biyo ka gidan ubanka ya baka don ni na aike ka ne aka baka da wanda aka baka da wannan namu duk namu ne shaida uku kagan nan ne ainihin mitin ko jama'a ya ci mutuncin shi kan mimbari to don ubanka zo ka ce manzo Allah ya ci mutunci kan mimbari mu ajiye ka mu fidda wuya kaga da an ya kyale ku da Allah magana kwai zafi ko ba zafi akwai zafi ba wasa ke yi ba mun doki hanya ne mauta ko aljanna shi sa ba wasa ba sun ga wuta ko aljanna ba ba sun wasa bane ba ba sun wasa bane shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in magana ya fito wurin manzon Allah ko ya ga kana abu yana iya kuma za ka yi abu wani ya taba wani addu'a cikin ruku'u eh mala'iku suka sauko suka ta saukowa suka ta saukowa suka ta saukowa manzo ya tambaya wa ya fadi kaza ya ce ni na faɗi kaza manzo ya ce to barin gaya maka an sauko ma ladan addu'a an rasa ya za rubuta shi kaga manzo Allah ya mai kenan ya tabbatar da shi kenan ko ga riga ce sa iya kai ya kore kai ya me in ya kore ya tabbata in ya tabbatar ya tabbata in ya kore wato korewan ya tabbata in ya tabbata, tabbaton shi ma ya ne ya tabbata shai shi ma ya zama hadisi shi yasa in ji jabir bin abdullah in ji jabir bin abdullah ya ce kunna na'azil mun kasance na'azil kun san al'azulu wai Allah babban magana ne o. Dole. kuma taliban su yawa na ba masu aure balle magana a gane al'azlu shine lokacin da namiji zai sunna da matarsa mun gane ko in ya kai wurin kawowa maimakon ya kawo a cikin cikinta sai ya fidda gabansa ya kawo ana ce mai al'azlu mutum zai yi jima'i she ya kawo lokacin da mani zai fito she ya jawo gabansa she mani ya zubo saboda me saboda dalilai sabai suna yi ne saboda ana iya in mace ta haihu yaro ga shi nan kamar wata biyar ko wata shida sai suna gudu kasu yi abin da kuma ciki dai zo bayan yaron da aka haife shi wata nawa wata biyar sai sa suna da strategy da ake ce mai al'azli ko inda bai kuskure kalman kenan al'azli shi shine ka ja mun gane ko ka fitar su ba su da condom ba su da pills ba su da komi sai jabir ya ce muna yi manzo na da labarin muna yi ko bai hana mu ba shi yasa al'azl na shi menene shi ma menene sunna ne Allahu akbar kun gani to amma da ba condom kai yanzu ka sa condom shi kai haka kai karshe ka je ka sauke bas <laughs> to shi ma misali nake kawo na hadisin annabi Muhammad sallallahu don ku gane in an ce takrir shi ne mutum ya abu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi na'am sai sai sa yanzu muna tarifi hadithi kenan sai sa sai malam ya ce hadal hadith kaga wanga hadithin ga sannan daga cikin hadithi kuma bayan muyi bayanin akwal da af'al da taqrirat ko sannan kuma da wasf da siffa siffan na iri biyu ne akwai khuluq shine tabi'o'i gaskiya amana tausayi jin kai shi ne mai khuluq shi ne halittar manzon Allah halittar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa an kaji an ce khuluq karakta kenan da manasin manzon Allah in kaga an ce me ke khalq shine me halittar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqun manzon Allah sunna ne halittar manzon Allah sunna ne kun gane kaman umu ma'bad in Allah ya kai mu sabon sati mu bayanin nan da ta da take ta manzo Allah tace kyakkyawa ba mai karamin kai ba kan shi ba kankani bane ashe kankanin kai alaman wauta ne akwai kaga kan kankani kaman an bari kube kan da wata da tace zauji al-ashannaq in antik. utallaq wa in askut uallaq ashannaq mai kan kanin kai shi yasa ku duba wawayen da Allah ya jarabce su da wautar na Allah ba su lafiya kaga kansu size guda ne sun duka kuma hancin su guda idon su guda kamannin su guda ba ba da na tambaye wani doctor nace ya su kai kama da juna shi yace wai syndrome wauta kenan Allahu to su ma jarabta ne Allah ya dauke alkalami kansu ka gan shi wawa ba alkalami ba rubuta mai laifi ba rubuta mai lada in ya mutu za shi tahta almashi'a da ikon Allah aljanna kenan kai kuma kana da wayo mai wayo ma aljanna ko wuta kun gane shi ta ce manzon Allah ba mai karamin kai ba kai umu ma ba da Allah saka miki alheri kaga inda ta ce mai babban kai shi kuma kai mai babban kai sai ta ce ba mai karamin kai ba in dai ba mai karamin kai ba wato kan na da me kan manzo Allah yana da girma ba girman kuma mai katon kai ba don akwai wani kan shi in ka gani ya fi cikin shi nauyi shi ma siffan muni ne sannan she ummu ma'abad Allahu akbar she ta ce tumbi bai bata shi ba tumbi bai bata shi ah! ba ta ce na lura da shi yana nan saf kai ko da ka sa riga shiga ya yi shiga mutum na zuwa tumbi bai bata shi ba ta ce in yana nisa ya fi kowa kyau in yana kusa ya fi kowa kyau wani irin mutum ke ga ta ce yana ta Allah kai musa wasati shi ma hadisi ne malai ce hadal hadith madaruhu ala abi na mustaz ya ce muka ce ma'alus suna suka ce kun ga hadisin ga ya fito wurin wani bawan Allah ne da ake ce masa wa abu ishaq as-sabi'i abu ishaq السبيعي أبو إسحاق الهمداني عمرو بن عبد الله ابن ذي يحمد المشهور بأبي إسحاق السبيعي وانغا شيرتو ان حديثنا حديث كان شي ابو اسحاق السبيعي باين الله معلوم ما من اكابر حفاظ مدينه الكوفه في العراق ومن اعظم علمائها رو ومن اعظم علمائها الذين رووا الحديث يعني انا من يمن معلوم kufa mahaddatan qur'ani wanda suka rawaito hadisi sannan shi abu ishaq as-sabi'i yana cikin tabaqatul wusta min at-tabi'in yana cikin tabaqatul wusta min at-tabi'in akwai tabaqatul Eh, akwai tabaka na manya akwai tabaka na alwusta sannan akwai tabakatu sigar na yara kanana shi yana cikin tabakatu alwusta shi ba sama ba ba kasa ba abu ishaq as-sabi'i an haife shi zamanin uthman ibn affan hijiran manzo Allah na da shekara 34 aka haife shi abu ishaq as-sabi'i yana daga cikin malumman da ya doki karatu wurin su wato yanzu muna gwada mai yan shi'a ne Hadisin nan mun san wa ya rawaito hadisin mun san wanda ya rawaito hadisin ma da yanda aka haife shi da shekarar da aka haife shi kai za mu gaya muku yan shiya. malumman da ya karatu hannunsu ma mun san su daga ciki ibn abbas bara ibn azib albara ibn azib abdullahi ibn Amur, ibn as zaid ibn arkam usama ibn zaid da sauran sahabbai abu ishaq as-sabi'i kai malumman shiya za mu gaya muku abu ishaq as-sabi'i malami ne wanda yake yana daga cikin makarantan alqur'ani malumma sun ce kowane kwana uku yana sauke qur'ani sannan kowane dare guda Allahu akbar kowanne dare yana karanta ayoyi daidai dubu alf aya sannan ya kwanta ya kwana Ke ya karanta aya nawa 1000 verses sannan ya kwanta ya kwana kai ko kulo Allah kai. yi shi yasa mun san wane ne Abu Ishaq Asabi'i? to amma za ka sha mamaki ahlus sunna wal jamaa ba ga mun yabe shi ba to duk wani malami yana da kuskure shi sa muna son afirka ku gane gana kun ga malumma mu na ahlus sunna jamaa tun daga su dr idris su dr sani da su dr isa suna daidai suna me suna kuskure haji umar yana daidai yana me yana kuskure shakkamil yana daidai yana kuskure in ana yaba daidai ana yaba daidai sha ji dadi da an fara bayanin kuskure bai da kunya to bu isa ka sabi'i zai bayani shi ai kun ji masa yi shi wurwaye karatu abdullahi bin abbas abdullahi bin amr bin as zaid bin Arkam da usamatu bin zaid malami ne mai saukan Kur'ani, yana sauke Kur'ani kowane kwana uku cikin kowane dare yana karanta ayoyi nawa dubu sannan hafizi ne min uffaz madina kufa babban malami ne ya kai ya kawo wurin ilmin hadisi to amma ga kuskure shi za a bayyana ustaz menene kuskurensa na'am مدل مدلس مدلس مدلس ونياتي منيني تدليس تدليس معنى بيان التدليس تدليس زنبكو تعريف التدليس شيني التدليس شيني بمعنى أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه إيه نعم. التدليس ko kuma ce at-tadlis bisin at-tadlis an yu'addisa ar-rajul 'an ar-rajul mutun ya ga mutun namiji ya ga namiji malamin hadisi ya gamu da malamin hadisi mun gane ka gamu da shi mun gane karatu ko misali misali zan yi misali zan yi zan muku misali misali kamar mu ce sani malam sani ya gamu da shaktofi ko bai gamu da shi ya yi zamani da shi ko bai zamani da shi ya yi rayuwa da shi ko bai rayuwa da shi ba shi da ustadu su yi magana ko ba su yi magana ba ya ji maganganu da ko bai ji ba to yanzu sun gamu kenan ko ba ka ba amma she ya rawaito magana ya dangana wa ustaz da yake mu duka mun san ya yi rayuwa da ustaz maganan da ya yi faɗi duka muna ganin kamar wurin ustaz ne da aka yi bincike shi aka gano maganganun ga da sani ya faɗi goma nan guda ciki da ya dangana ma ustaz nan ba haka ba ne kuskure ya yi a sanka kana dauko magana wurin mutum kada shi ne she wurwa uh, waka ji wurwa ne naji wurwa waka ji wurwa ne naji wurwa har mun yadda tun da kai da shi kuna tare misali kamar yanzu gani da malam abdulatif ko ya shigo wuri na ya tattauna mu fita mu shiga mu fita muna shiga she cikin maganganu she kara maganan da ba ya wuri na ya ji ba amma yana ni da shi muna tattaunawa she aka da wani magana misali zan baku kamar masinja a kufa ado ko sai a kufa ado ya zo ya ce mai kama fita doki abu kaza in ka je shi mutumin na in za ka bashi ka bashi abu kaza ka doki wanga ka bashi ka bashi mota in ka bashi mota sannan kuma ka bashi phone sannan kuma ka je ka ce mai gidan da ke isla nan shi ma an bashi sannan kuma ka je ka ce mai kuma kaza an bashi sannan an kare yaro shi kuma ka ci an doke shi daga abin ga oil company ko gane shi kenan da aka je shi ya koro duka da ya koro duka hadisin nan kamar misali yana rawaito hadisi wurin mutanen kirki ya rawaito in mana abu da latif ya fari an yadda in ya ce ustaz ya fari an yadda in ya ce alhaji baba ta ya fari an yadda in ya ce alhaji bature ya fari an yadda amma akwai wani makaryaci in ya ce shi ya fari ba a yadda shi ya ajiye sunan mai shi ya sake kaunar ta za ka fadi magana maganan nan kai an san mai gaskiya ne amma wanda ka karbo maganan nan wurin shi na yana shakka da sunan shi ya bayyana babi bari suna hadisu sahihun bal fi a'la maratib ce abu ishaq as-sabi'i idza sarra bi in zai magana ya bayyana inda maganar ya fito to hadisin shi ba zallan inganci ba ba wai lalle hadisi ya inganta ba yana hadisi na tun zai muku magana she ya gwada muku inda maganar ya fito ya yi bayanin inda maganar ya fito ire-iren su abu ishaq sabi'i in suka ce ga inda muka ci to ana iya hadisin su ya fi na kowa inganci amma kuma na ustaz ولكن الكلام فيما إذا لم يصرح بالتحديث فإنه يتوقف في قبول حديثه أما قال دا مكي يفا ينزو منا مغانا ني كنش إندا إن يي مغانا بيبين إن قال يفتو با akwai cikinmu wanda in yi magana bai nuna inda maganan ya fito ba baka yadda karshe mu ajiye gefe shi sabarin ba manhajin da zaka bi ta lafiya ka kare lafiya ya kai aqidatu ahlus sunna wal jamaa don Allah ku ganda ake binciken maganganu amma ka je ka bi masu bin addinin mafarki wani ya ce kowane zunubi za ka yi an zana maka laifi amma ka yi cikin watan rabi'ul awwal ka yi zina rabi'ul awwal ka sha giya rabi'ul awwal ka iya shege rabi'ul awwal ba ma zunubi ba ba zana zunubi ma lada ma da zana maka she muka ce lafiya ce saboda manzon Allah an haife shi cikin Rabiul Awwal she muka ce to mun ji na aya da hadisi yace ba aya ba hadisi kuma haka magana yake kariya kake yi ba haka yake kun ga yadda sunna yake ko na'am shi yasa Allah tabbatar da mu kan sunna amin na'am sai ce idza lam yusarrih bit ta'dithi fa innahu yutawaqqafu fi qabuli hadithihi in yayi haka she mu saya ba mu karba hadithin ba muna kiya bane na tawaqqaf at tawaqquf shine maganan ga ina jira she na ga inda maganan ga kai ya saya shan ce yasir maganar da ka kawo min ga naji amma ban gane kan maganan ba in yi aiki da shi a'a domin ban ga dalilan da ya gamsar da ni har in yi aiki da maganan ba shi yasa na rataye magana har sai in samu kwakwaran magana dalilai da ke tabbatar da magana ga maganan gaskiya ne to wanga shine tafiya aqidatu ahlus sunnati wal jamaa shi yasa ngana ce in ga gance ahlul hadith sune ahlus sunnati wal jamaa in ga gance ahlus sunnati wal jamaa sune wa sune ahlul hadith al hadith huwa sunna was sunna hiya al hadith ku gane karatu sai Allah sa mu gane na mustaz قال أبو إسحاق الجزجاني نعم شي أبو إسحاق الجزجاني يتي yace akwai waɗansu mutane daga cikin ahlul kufa la tuqmad mazahibuhum suna da aqida suna da wani mazhabin da ba abin yabo bane an yadda da su amma suna da wasu aqidu da in ka tuna da aqidan baka jin dadin su na'am shi aka tambaye shi wani aqida ne ce at-tashayyu shine aqidar shi'a shi'anci daga cikin suwa yace amma ru'usu ne manya ne na alul kufa wurin hadisi manyan alul kufa mazhabin su akwai tangarga amma kuma na neman hadisi wurin su ake dokan hadisi daga cikin suwa abu ishaq sabii wani ya ce dan shi'a ne akwai bambanci tsakanin shi'an je da na yau wanda suka fara shi'an farko tabi'ai da wane akwai bambanci mun gane ko akwai shi'ancin da aka fara wanda suka bi ali suna yaki tare da shi kun gane ko ana kiran su ali sunan ba shi'ata ba yan shi'a bane aqidatan ba shi'a ne kamar da ake cewa wa inna min shi'ati ibrahim masoyan ali ne amma ba wai sun nuna cewa banda ali bai wa wani zama khalifa ba akwai wani qur'a a a a akwai wani ake ce tashayyu kamar is just a love is just love suna so suna dai son ali ne kun gane karatu to ana iya soyayyen yayi karfi yayi karfi yayi karfi she makantar da mutum bai ganin gaskiya wai so hana ganin laifi to mu ahli sunna so bai hana mu ganin laifi mu man ya mudwa ko ga umar su suka fara dawo akida sun bar mun gane in ana tafiya aqidatu ahli sunna kaka bar so ya makantar da kai wurin gane gaskiya ni na ga ina karantar da kai kullum kana jin karatu na ran da nayi kuskure ana bayanin kuskure lalle kuskure ne kaka bari don kana so na ya makantar da kai wurin gane kuskure da nayi in me shi zai bayani kan kitabu sunna ya bayyana kurakurai na to malam zai fidda ni cikin babban bala'i ne tun ban kai gaban Allah ba to amma da an fara bayani babu mu yadda mun kashe mun taka mun buga mun ci mutunci yanzu abin da ke tafiya cikin tafiyan sunna kenan ko wani ma wai mun ce in malumma suka bi Allah da manzo Allah mu biyayya in ba su bi su ba biyayya wa na zagin limamai in wanga ne zagin limamin tafiya to an kama zagin shi hamutu su ciki suka haife mu da shi suka rene mu ati'uni ma ata'tu Allah lakum duk malamin sunna shi'arin shi kenan wallahi maluman sunna maluman sunna kun san shi'arin su shine ku bi mu in mun bi Allah da manzon Allah in mun saba da Allah da manzo Allah fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq duk limamin sunna ban fidda kowa ciki ba ba wani limamin sunna da naftar tun Ghana har Najeriya har Afirka baki daya duk limamin sunnan da kaga tun daga Ghana ga har Afirka yana ganin ko ya saba da Allah da manzo Allah ku bishi billahi alazim ba limamin sunna bane duk limamin sunnan da ke jin zafin wanga magana ba limamin sunna bane kun gane karatu balantana ma mu ba haka suke ba duk limamin sunna da ke ganin tafiyan sunna ya kai a ajiye dawon akida gefe to bai canci ma ya zama tafiyan ya limamin sunna ba ce sa kaga abin da ya taimaka ma mu mun ga kungiyanci zalla ne ko ba daula bane yasa wani kungiyan na wani tafiyan da bai yi ba bai dace da kai ba ba laifi ba ne ka zauna kofan gidanku da ungonku kai sunnanka ko ne dole ne a biyar wani kungiya ba dole bane ka bi wani kungiya ba dole bane ka bi me kungiya ba don bai yiwa a cewa kungiya ta saba ma kitabu wa sunna kuma ana binta darajanta shine alkitabu wa sunna an ta je kitabu wa sunna shi ka bata ka tafi domin ba kungiyan da ba kungiyan da wai za akwai kiyama ko kai kuskure ma za ta cece ka gaban Allah ba ta iyawa ita da kanta li kulli ri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni shi sa mu samu gane malam yace daga cikin su Abu Ishaq sabi'i Da wa kuma wal a'mash Sulaiman Sulaiman ibn Mihran kenan ko eh Allah karatun hadisin ga kamar yana gudu Sulaiman ibn Mihran mara lace sunan kenan bai kuskure ba ko al a'mash shine Sulaiman ibn Mihran al a'mash babban malami hadisi ne wallahi babban duma jigo ne cikin karatun hadisi ga hikima amma kuma yana da maganganu masu ban dariya ina jin akwai wanda suka samu illa da shi saboda wannan ba wai yana da matsala wurin rawaito hadisi ba ne. amma Suleiman bin Mihran yana iya ya jefa wani magana to malama hadisi na gani in kana da wannan imama ka kai masayi cikin hadisi irin wannan magana bai kamata kana yi ba misali zamu misali an mai tambaya tambayar na kai Suleiman bin Mihran shi aka ce Suleiman bin Mihran ya imam mace ya yi mace mai al'ada ta ba da sallah kun ji tambaya na na jin eh tambayin kenan na yi kuskure kuma i stand to be corrected wani ya daga ne ce malam na da tambaya she ya ce yi tambaya she ya ce ya yi mace wanda take da al'ada macen da ke cikin hailanta ta ba ta ba ta shiga gaba ta ba mutane sallah da Allah tambayin hankali na dauka she ce eh yayi she yace yace eh yayi ta yi ta ba da sallah she yace ko yace eh amma ta make sure ba ta da alwala Allahu akbar kaga ai wanga ba wan ba fatawa ne wan menene ya jefa mai magana ne ko <laughs> yi mace mai al'ada ta ba da sallah shi ce kwarai amma ta tabbatar ba ta da alwala ya shiga to shi Suleiman bin Hiran irin malumman da Allah ya ba su hikima ka jef in kai tambaya tambayan banza shi a jefa maka jawabin da zai dace da kai kamar misali <laughs> kamar misali cikin malumma mu ɗaya ya rasu Allah jikansa wani ya tambaye shi ya ce malam tauraruwan sama duka nawa ne shi ya ce je ka kira ya gashin kanka adadin da ka samu su kenan ai kun ga yana yake to ba ya ba dariya to Sulaiman bin Mihran yana da ire-iren irin wannan jawaban shi ana ganin liman bai kamata yana irin wannan jawaban ba don ana rubuta maganar ka to kun ga malumin hadisi ana la'akari ma akwai su magan bai kamata kai ba amma ina son ku gane al'amash al'amash Suleiman ibn Mihran babba ne babba sosai cikin karatu hadisi sannan da wa kuma da mansur sannan da wa kuma in na zo zan inda sauran na ta magana malumin hadisi ga ba mu karewa shi yasa wanda muke maganar sa daga shi ne Abu Ishaq As-Sabi'i shi ma ne yace me wa ghairihim min aqranihim na'am malumman sun rike su ne ba su yi wasa da su ba saboda gaskiyar surun hadithi mun gane wurin gaskiyar surun hadithi na'am in suka misal waqafu indama arsalu tawaqafu kun san mana al-irsal ko arifin mursal shine tabi'i maimakon ya ce sahabi ya gaya mini sahabi ya gaya mini ai kun san tabi'i bai ga manzo Allah ba ko to wanda bai ga manzo Allah ba ya iya ce manzo Allah ya gaya mini eh yanzu misali ga khabbab nan ga kakan shi ne shekh tawfik amma bai taba karatu ko guda wurin shekh tawfik ba bai taba bai san bai taba jin ma wazi bai taba jin wazi amma shi ya ce Sheikh Tawfik ya gaya min gaskiya ne to shi ake ce mai irsal baka gabu da mutum ba baka yi karatu ba maimakon amma kaga da shi inda dai ce inda ya karbo magana wurin Sheikh Tawfik ko shi ya ce babana Anas ya gaya min Sheikh Tawfik ya ce domin ni na zauna gaban babana na yi karatu wurin na mai alaramma shi sa in ce ya ce lalle ya ce ne amma kai baka gan shi ba ku gane hadisi mursal in bai misali haka ba ku gane ba kun gane to she malumma suka ce eh, wakafu indama arsalu in tabi yayi irsal sai mu ce ya baka gan shi ba yara kaga manzo Allah ne manzo Allah ya ga ne ce ko manzo Allah ya ga maka to ka gan shi ne a ah. kai karatu gaban sha to ya kai wurin wa kaji eh wurin wan sahabi wani na ji to ga ya muna sahabi ya ga maka magana in za ka ce ka ji maganar wani shai baka ji direct ba wani ya gaya maka me shi ya ce in za ka fadi ya ka fadi eh shai ka ce arab ya gaya min ustaz ya ce ko dai haka amma she ka zo ka ce ustaz ya gaya min lafiya wai don kana cikin masallacin daura hadis a'a wannan kai aka ana ce mai hadithun mursal hadithun mursal hadith ne nau'un min anwa ad-da'if yau muna karatu me na karatu hadis to su abu ishaq as-sabi'i zan tambaye ku tabi'i ne ko sahabi ne tabi'i ne ko sahabi ne ya iya ce manzo Allah ya gaya mini in ya ce manzo Allah ya gaya mini akwai rauni ko babu rauni na gode da kuka gane she ne wa waqafu indama arsalu in suka yi irsal ba a karba hadisi shi a jira na'am na'am abinda malumma hadisi na tsoro kar ya zo ta inda aka fidda hadisin bai inganta ba mun gane karatun ko Allahu akbar da Allah zan tambaye ku yanda nake bayani yanda ake karbo maganan ga bai bar ku samu kwanciyar hankali yanda addini ya kai gare ku ba ku samu kwanciyar hankali to darika ba su da wanga Shi ma ba su da shi kun san wanda suke da wanga binciken ahlus sunnati wal jama'a Allahu akbar jamu je ustaz qala abu isa na'am mala ce amma ga shi abu ishaq asabi'i. ya rawaito hadisi an qaumin wa'ansu mutane ga wa'ansu mutane la yu'rafu da ba san su ba sannan kuma ba su shahara game da ba shahara al'amarin su bai shahara ba wurin masu ilimi ba na yana yaya ce wani ya gaya mai wani magana kowa bai san shi ba shi kade maganar manzo Allah kuma ya kamata a same a samu an san shi maganan ya bayyana an bincika an tabbatar da ingancin magana yau technicalities na ciki ku hankuri na sannan yanzu Allahu akbar shi yasa yanzu mu yi bayanin isnadi kenan ko yanzu zamu shiga cikin hadisin da kanshi a wa naqulu mu alu sunna muna cewa me muka ce eh aka ce ali daga manzon Allah ne manzon Allah kuma daga Ali ne abinda ake nufi shine me ba yana nufin cewa in ba ne ya zama khalifa ba ya mai biyayya ya mai biyayya ya mai biyayya ya taimaka masa ya taimaka masa imani yayi karfi har ya ce kai Ali yadda ka bi ni ga ina jin kaman kai ne ni ni kai Allah ma na shiga ko bai shiga ba amma ba shi ke nuna kaman kai ne khalifa ba ustaz Allahu akbar shi malumin suna suka ce a ce aliyun minni aliyun minni wa ana min ali to mukaddara in wanga maganar na mai da mutum khalifa ba shi kare aka taba gaya mai ba an taba gaya wa? an taba gaya maji laibi indi aliyun minni wa ana min ali yana da yana mai da mutum khalifa a ashe julaibi ko da manzo Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadi wanga magana kan julaibi kai ahlus sunna ku kabara wallahi ba bin sunna zaki dadi kwanci hankali da nasuwa shi'a aliyu minni wa ana min ali shi game da mutum halifa suka ce eh muka ce to ku kuzo kuzo kuzo kuzo zo jalabibu suka ce so kuji kuzo kuji a ah, me aka ce ma jalabibu an je yakin uhud jalabibu na neman matan aure kowa ya ki bashi matan aure manzo Allah yayi fama yayi fama ya samu mu jalabibu matan aure an daura aure cikin dare jalabibu zai shiga ko lokacin shiga ya kai za ya shige da mata ya kamata a yi sunna she jalabibu ya ji ana cewa hayya ilal jihad hayya ilal jihad yace amarya Allah na kira jiran an sa kiran Allah in na komo mu ci gaba da aiki Allahu akbar Amin yana ba ku dariya domin ku ba ku yi eh da na duba ido ku banga wanda zai yi ciki ku kai akwai wanda ma cikin ku da ya daura aure ma ya bar zuwa sallan asuba <laughs> eh sallan asuba wai samu samu amariya ko an samu amariya ba sallan asuba she a take off wani gwani sosai she take off one week wato ya sallami Allah sallah su ba bakwai guda saboda saboda yariya eh saboda hajiya yariya <laughs> kai Allah sarki wallahi yana ban mamaki a ce wai irin wanga zamanin da su suke son su ci nasara kan arna <laughs> arna yanzu ku ciwo hatta nasiha mai kyau in mutum ya yi ma mutum kan batun tafiyan sunna she a ga mutum da ra'ayinmu bai dace ba a kamo ana zagi ba mutum magana gaba da dr idris ya ce kama zama garin arna manzon allah ya haramta ba mutum ji ba a'a ai ba adamu adamul ilm bi shay'in la yanfi wujudahu ai ba da jinka muke addini ba da hadisi muke addini ba shai ya maka dadi ake addini ba ya maka dadi bai maka dadi ba in aya hadisi ne mu yi aiki da shi shi aka samu wasu maluma ko suna bin bayan magana suna jin dadi wai ai ma dokta raddi maganar da dokta ya fadin na haka ne duk da cewa aikinmu ya saba abinda zai bari ya yi sauki ne abinda zai bari ya yi sauki ne mu yadda ko da ma aikin mu ya saba muna roko Allah ya sa mu gyara yanzu an ce zina haramun ne haramun ne ko ba haramun bane shi ka ce don kana zina ka ce zina haramun ne ba ga shi mu duka muna yi ba ya dai zama haram ba mu yadda ce zina haramun ne a ah. ko da baka yin zinan kai zindiki ne dole ka yadda haramun ne ko da jarabtan zinan na kanka ko ba haka ba Allah sa mu gane sai muka ce ma shi'a shi'a yanzu a ce da mutum kai ne ni ni ne kai shi ke mai da mutum khalifa suka ce kwarai muka ce hey za mu sake tambayanku in manzan Allah ya ce da mutum ni ne kai kai ne ni yana mai da mutum khalifa suka ce kwarai muka ce to mu zaurin jilai biyu ya ku bayan Allah wannan daren nan ana jihadi jihadi ga amarya balaraba yar abu barza kyakkyawa an hana wani da wani da wani in kuka ga wanda aka hana matan na aka ba jalabi ya ba ku mamaki eh kama ce an hana dan wani an hana bogan jama an hana bogan ingila an hana dan gidan wani an hana dan gidan wani shaka ba dan bola bola <laughs> shaka ba mai jan yanzu misali misali zan muku misali Allahu akbar Allahu misali wo misali in bai yi daidai da ko ku hankuri yanzu a kone boga ne daga england ko ya gina gidaje biyar yana da motoci yana da arziki yana zuwa yana kawai da passport england shi ya zo nema aka ce ba bayarwa wani ko fito amerika shi ma mai passport ga gidaje ga ko ya sayi na amerika ya kuma sayi na shi ma aka ki bayarwa wani ko na cikin gwamnati shi ma ga shi na mp ne shi ma aka ki bashi shakawa mai jan a daidaita sau ya yi kobe ba misalin ya shiga kobe shiga shi sa da da manzo Allah ya zo neman julabibu ya ba ya ba ya ba ya zo neman ta ya ba julabibu she in mun ta ce wa kad mana'ana fulanan wa fulanan wa fulana yariyar da muka hana wani muka hana wani muka hana wani muka hana wani wani ya ce to me yasa suka hana Allahu akbar ku ji dalilin hanawa ku ji dalilin hanawa in budurwa ta tasa cikin Madina lafiyayya lafiyayya nace ba lafiyayya kyakkyawa tsayayya ta kai ta kawo an santa yar gidan wani budurwa balaraba kyakkyawa komi tana obusi kyakkyawan cikin madina to wallahi sabai ba su ba da ita aure shi an tabbatar manzo Allah bai da bukata she sun tabbatar ya jirawo ko manzo Allah ya zo ko manzo Allah ya ce yana so ba wai kaman manzo Allah na ya ce a ba wai manzo Allah ya ce ka ku aurar da su she ni na ce ban so bare kowa na in kowa na da budurwa yana ganin wanda kyakkyawan gaba ta yi kama da kowa she manzo Allah kai barin gaya muku ma bai yadda ya ba da ita aure she manzo Allah ya tab she ya jori manzo Allah ya ce wance na ne manzo Allah ya ce to a duba a daura mata aure shi to to shikenan kawai kasansa bai sun gagara amma kai an ce manzo Allah ya ce kace a ba a ji a babu wuri salatul fati yafi salati ibrahimiya dan iska wai da wanda kuke son ku ci nasara duniya shi wanda ya ce salatul fati yafi salati ibrahimiya eh, ebenezer ma da ke naga bai fi shi albarka ba shi da ta hanan nan da aka hanan nan ba wai an hana bane saboda neman duniya ba fa an ana ne domin in ka shiga cikin sharhin hadithi suna cewa an an samu mace budurwa kyakkyawa cikin madina ta wallahi shai an mashi bi yadda ya hada ta da wani shai ya zo wurin manzon Allah ya tabbatar manzon Allah bai da bukata shi ko kuwa bai da bukata ya dauke ta ba wani kai sabai wallahi Allah saka muku da alheri nan ga kaga kai da mutum kuna nan fai fai kai yaron gaban wasa da shi yaron ga kaza yaron kirki ne da kaga ka ce salamu alaikum alaji wallahi lafiya wallahi alaji wance na gani ina so da aure ah, yanzu mu aka rena har ana zuwa gidan mu neman aure ana zaman lafiya da kai amma ka ce kana son yariya la ilaha illallah shega gama in ka wasa gaban ya fara kenan ana zaman lafiya da kai amma da ka tako ko ka zo ka aiko babanninka ko yayanninka ko wakilanka suka zo kuma kuna son yara kuna ne kuna bin kan ka'ida ne ba kamata kana son yara shi kana zage-zage irin shigantakan da aka yi shekarun janna ba wannan ya saba makida in kana son mace kan kai magana da ita ka bi baban ka yi mabangan babban gana ko ka aika wani babba ina son wancan a bani dama yi magana da ita haka ake yi ko ba haka ake yi amma ku duka ba kauke ba kuna kuna lungu lungu da su wallahi ku ji tsoron Allah ba ku kada mu duka ne ni da ku duka gaskiya ne Allah ya fi muna na'am a bayan sai ta ce mu hana wani mu hana wani mu hana wani yari ga da muka hana kowa shi a ce yanzu wanda zai aure ta na jira mu. kawai ta ce wallahi ban yadda bai yi baban ya ce shikenan ta ce ya ce to zan gaya mai yariyar na cikin daki shi ta ji ta ce wa za a dauke ni a ba shi aka ce mata mu. ta ce wa zai dauke ni ya ba mu? shi aka ce manzo Allah ta ce in ya amince ya gan shi ya ganni ya amince doke dauke ni ya bashi na amince ni ma in shi ya yadda ni in zama tan julabibu to wallahi na yadda ni ba man ta ce ke ta ce wallahi ta ce da baba yanzu abin ku na da ban mamaki har kun samu karfin hali har kuna da dama har ta ce ina mamakin ku wato za ku taka har ku je gaban shi ku bude baki ku ce mai ba ku yadda ba kai kuna da ban mamaki har za ku bude baki ku iya ku ce da manzon Allah ba ku yadda ba وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أي بيه وعلا ده منزو الله سوچه سنة سوء أبو كي كان ده زابي ده بان الله أكبر yayi suka ce me kike so ta ce a dauke ni a kai a bayar man ta ce shi ke mu musallama kenan shi yasa dare yi? za a yi sunna a manzo Allah ce jalabi an samu kamata za a yi sunna jalabi bai ce jira za ne komo malam da ya je aka yi yaki aka kare she manzo Allah ya zo yana manzo Allah ya haka manzo Allah ya haka yayi haka ya haka ustaz daga wurin ne she manzo Allah ya ce me she manzo Allah na ta bincike sabai ya masu mamaki manzo Allah na nema kamar wani abin shi ya bace she kowa ya bar abin neman shi ya je wurin abin neman manzo Allah suka ce manzo Allah kamar wani abin kai bace yace wani abin na bace suka ce manzo Allah me kake nema yace julaibibu nike nema julaibibu nike nema Allahu akbar she suka ce na'am suka ce manzo Allah ba mu gan shi ba fa she yace suka ce manzo Allah rayayyu dai ba shi ciki manzala ce in ba shi cikin rayu ku je ku duba matattu shahidai ku duba min ko yana wurin na'am she suka je suka iske shi ga shi ya mutu kafirai bakwai sun kewaye shi na'am ustaz she aka ba manzon Allah labari ga julaibib she manzon Allah ya ta ya zo wurin ya zo iske ga Julaibib sakiyan kafirai bakwai in ka gan su kwancin bakwai nan duka she kashe su jilabibu kurin da aka rena shi an mai da shi abin wasa jilabibu jilabibu jilabibu jilabibu ya kashe arna bakwai arna bakwai kai in bera ya sheka da gudu gudu kake jilabibu ya kashe kafirai bakwai manzo Allah ce shi sa wayan ga duka me ya faru suka ce wallahi manzo Allah muna kallo shi kashe bakwai ga duka shi manzo Allah ce ne ustaz mazala ce julaibib katala sab'atan ya kashe bakwai kawo da wani da ya kashe bakwai nan she wai suka fara su suka kashe shi she san sarkin yawa ya fi bai sarkin karfi mazala ce ya kashe bakwai sannan suka kashe shi she mazala ce sabai ku ji julaibibu kai ne ni ni ne kai julaibibu kai ne ne ni ne kai ashe yan shi'a ya kamata ku tono julabibi ya zo ya zama khalifa in dai kai ne ni ni ne kai na mai da mutum khalifa ashe julabibi ma khalifa ne suna da hujja ko za hujja ja mu je ustaz kaga ashe ba julabibi kawai ba akwai wasu kabilan abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari kabilansa da manzo Allah ya ga ash'ariyun irin mutunci da darajarsu shi manzala ce me manzala ce kun ga ku kabilan ash'ariyun ku ne ni ni ne ku ashe in dai ni ne ku ku ne mu na mai da mutum khalifa ash'arawa dukkan su baki da khalifai ne kai shi'a nan banayin ku ku koma kuma a sake shi ko mai wanka nan banayin su bai bai aiki ku kuka fadi na'am ustaz yasa bai yiwa a ce wai dole dole a yi ilzamin cewon manzon Allah aliyu ni ne ali ali ne ni ya mai da shi khalifa in haka ne maluma suka ce in ma manzon Allah ya fadi ko domin hadisi akwai ta inda ya inganta shi suka ce to shi shi suka tambaye mu to in ba manan shi ne khalifa ba menene manan shi muka ce to ku zo ku ji manan shi inda kun tambaye mu ga da farko da bai ga dama ba sunna menene manan shi muka ce me muka ce duba mubalaga ne da manzon Allah ya ga yadda Ali Ali tun yana yaro kankani yayi kalmar shahada yana cikin ɗan farko farkon da manzon Allah yayi wala dalin ya ansa amin yana cikin ɗan farkon da manzon Allah yayi ruku yayi ruku yayi sujada yayi sujada yana daga cikin duba ɗan farko farkon da suka yi sallah bayan manzon Allah Ali na ciki Ali ibn Abi Talib na cikin wanda ya kwanta kan gadon manzon Allah Ali ibn Abi Talib yakin Badar manzo Allah na gaba yana baya da manzo Allah ce wa zai fito Ali da gado ce je gaba yakin Uhud Ali na gaba yakin Khaibar Ali na gaba yakin Ahzab Ali na gaba ko ina Ali na gaba baya baya gaba gaba manzo Allah ce je ya je zauna zauna tashi tashi kai manzo Allah ya bace mai Ali rika ga yi tafiya bi Yahudawa kada ka juya sam shi Allah ya hukunci tsakanin kai da Yahudawa yayi tafiya yayi tafiya shi ya tura zai tambaye manzo Allah magana ku ji sanadin biyayya ya san saba da manzo Allah problem ne ai ya ce kada ya juya ko dan Allah san tambaye ku da kai manzo Allah ya baka tuta she ce kada ka juya she Allah ya yi hukunci tsakanin kai da Yahuda she ka tuna akwai magana da zaka tambaye shi zan gaya muku zan tambaye ku tsakanin ku da Allah me zaka yi ka juyo kai me ka zo ka ce mazala na manta da wani abu zan tambaya ai da ba problem bane ko she ya tuna da juya she tuna ya ce kada in juya ya ce kada in juya in na juya wani abu ya same ni ya zan kare she ce ya rasulullah ya kai manzo Allah kan wani ka'ida zan yake su Maza Allah ce kaza kaza kaza Ya ce sam'an wa ta'atan she ce wani tafiya da biyayyan manzon Allah ake cin nasara wuri yaki shi sa akida tasirin akida nasara na da alaka da tasirin akida wallahi bai yiwa za a yi wani yaki duniyan ga hatta na falastinin ga ba akida mai kai barin tambe ku me ya bai da yahudawa mutanen banza me ya bai da mutanen yahudawa mutanen banza akidan su bai da kyau me ya bari nasara suka zama mutanen banza akidan su bai da kyau ashe kuma akidan ku me bai da kyau da ku da su duka me guda ne me yasa Allah ce kuntum khayra umma ukhrijat linnas biyayyan Allah biyayyan manzo Allah shi yasa in ba yahude bai da akida ba nasare bai da akida kai ma baka da akida domin in an ce bai da akidan nan yana da hanyar da ya zama bai da akida akwai abin da yake akida shi bai da kyau bana sare kuma akwai abin da yake ya bar akida shi bai da kyau kai ma musulmi akwai abin da ke bata maka akida in na shi bai da kyau nasu bai da kyau namu bai da kyau wallahi ba wanda zai ci nasara mai karfi zai ci nasara kunya ku yi surutun ku ku kare nasara bai zuwa sai sa dole a yi ma falastin nasiha a ce ma falastin halin da kuke cikin ga ku koma baya ku roki gafara Allah ya yafe muku zunubanku sallan ku yayi karfi azuminku ku yayi karfi ku gyara tsakaninku da yan wayon sannan ku gyara tsakaninku ku da Allah wanga kurun na iya ba da nasara ma tun ba jefa kibiya ba eh amma ka jifa manya manyan falastini na manya manya akwai manya manyan su ba su cikin garin nan suna qatar suna bahrain sun gina manya manyan gidaje suna ciki su da mata kowa na yaki ya gudu sun kunna tv da remote suna bubugawa suna kallon netflix kai ma kana kallo suna kallon ball suna hey kai ma kana kallon kana hey amma wai kai kana zama ka ci nasara a baka ka ci nasara sabon manzon Allah in yahudu da nasara na shan giya suna wasanni da mata sabai me suke yi suna sallan dare suna azumi suna alkunut da an wayi gari ga masu wasa ga wanda suka yi sallan dare in an ga fagen yaki wa Allah zai taimaki ya aka yi aka ci nasara yakin badar suna rabba ku Allah ce fastajaba ku she batu suna Allah kamar antum kuma ku yi kwana rabba ku kuna bauta kuna saba ma Allah suna saba suna kuna saba suna shan giya kuna shan giya suna cin riba kuna cin riba suna magudi kuna magudi matansu sun sa trousers kuma matan sun sa trousers da Allah zai ci nasara mai karfi zai ci nasara ku duka guda ne akidan ku bai da kyau akidan su bai da kyau ce sa al'amarin yana da mahimmanci kwarai to daga nan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ali na abi talib karfin biyayya to saboda karfin biyayyan nan sai manzon Allah ya ce ali aliyun minni wa ana minhu shi malama suka ce hadha lil mubalaghati fi bayan ittihad tariqatin nabiyyi wa ali yanda ali da manzon Allah suka dace ya bi manzon Allah ya bi manzon Allah ya bi manzon Allah har in ka ganshi ma ba bambanci suka shi da manzon Allah na'am والتزام sannan yanda ali yayi ilzami yayi iltizam ya kama ya rike hanya annabi muhammad sallallahu alaihi wurin biyayya na mustaz Allahu akbar bayan biyayya da aqida sannan shi da manzo Allah baban shi da baban manzo Allah baban su guda sannan me kuma yariyan da yake aura yar manzo Allah sannan me ga biyayya ga taimako taimako kan taimako sannan kuma ga aqida tsakanin Ali da Allah sabba problem na'am da manzo ya duba Ali ya ga Ali yayi sabsab yace kai Ali ni ne kai kai ne ni ni ne kai kai ne me kai ne shi sa, dan la zan tambaye ku yau suna da hujja ko ba su da hujja sun sha kashi shi suka ce to mun gama suka ce ba su gama ba akwai sabuwa kuma sabuwan shine me hadith hadithul ithnai ashara imama kayan shi'a ba su jin bugu jaki ba ka jin bugu to wanga kuma sabon sati za mu gani suna da hujja ko hujja shi sa shi wanga babin mun gama ina jin sauranmu kaman babi na wani ustaz Allahu akbar mun gama kenan eh mun gama mun gama ikon Allah ku je 1 2 3 yau zan yi gwari gwari daya biyu uku hudu biyar shida sauran pepa daidai shida mu kare littafin ga kun san pepa ko hmm, shida sauran shida da mun kare shi mu zo mu dasa sabon littafi Allah muke roko ya ba mu ikhlasi Allah muke roko inda muka yi kuskure ya fi muna bai yi wa yi karatu ba yi mai ba ba yi kuskure ba kuskure duka Allah ya fi muna inda muka yi daidai Allah saka cikin mizani Allahu akbar bai Allah kujerun makaranta eh kujerun makaranta saboda rashin lafiyan sama'an da wa'ansu da ba su da lafiya she muka dan jinkirta kadan to amma yau an biyo ne aka ce kujerun na mun ce muna son adadi kaza har muka ce a yi ma mun biya yanzu na muku bayani ga ana bin mu bashin kujerun 20 million 2000 Ghana cedis ai wani goma da aka kawo ba biya ba mun yi wani an biya amma an kawo wani goma shi ba biya ba da mai shi yazo yace malam kafintan ya ji dadi ya ce zai goma Na ce ya eh, yi mun biya to yau aka kira ni da ji ana buga kofa na yi kamar na kwana don na san kudin kujera ne ni ko ban da kudi she ya kira ni she na doki na ce lafiya na ce to ka zo gaskiya ba kudi she sa na yi shuru ya ce malam to ya kamata a biya she sa yanzu ana bin mu kudin kujera daidai goma guda duka 200 ghana series goma nawa she sa wa zai ba mu wangal kudin mu biya wanga bashi wa zai babu mu 200 ciki guda 200 biyu 400 in kana son ka doki biyar ciki 1000 ghana cedis in kana son ka doki goma duka 2000 ghana cedis she ka ce Allah kujerun darul hadithin ga da na biya ya Allah ina rokonka Allah kai ne Allah ina tawassuli da kudin da na biyan ga ka biya min bukata na ka fi da ni cikin masala na da nake ciki Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza kaga abin da Allah zai maka Allahu akbar Allahu akbar to nan ga kuma kun iya 1010 cd 55 cd 2020 ghana series sai sa ina son ga masu 55 ghana series ina son ji masu 1010 ghana series ina son kuma in ji masu 2020 ghana series masu 100 ghana series wannan za mu tattara ne mu iya mu biya guda ko biyu iya gwargwado daidai misali kowai sa misali ju yan dangulo masu shushayi nan kuma kun ya kuyi eh, kuma kowa wanga kowa ya yi kowa ya yi shiga ciki shi yasa a sa hannu alju a taimaka fi sabilillah iya gwargwado daidai misali kowa ya sa hannu aljihu wanda dai sai muna guda ya sai muna wanda dai sai muna biyu ya sai muna wanda kuma zai iya doki nauyin kujeran duka shine 2000 Ghana series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 goma an bamu guda sauran nawa tara shi har ila yau muna nema Allah ya taimaka Allah saka muku da alkhairi Allahumma fil abika shaykh tawfiq وارفع درجته في العليين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا الله يا رحمن يا رحيم إخواننا إخواننا في فلسطين اللهم إخواننا في فلسطين اللهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم أعنهم ولا تعن ولا تعن عليهم اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم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 ku dawo rakiyar kallon bolin nan duniya kowa ya san musulmai an taba mu ba mun ce haramu bane amma mu yi kara wani bai yawa ko wani ma muna karatun ga yana duban scores tun da yahudawa da arna ke bugawa mun iya mu ne mu ja jiki kaɗan har su ce a ya supporters ai suna suna duban trendin ko shi su ga kamar wani 10% ya fita lafiya musulman na ana bugun ana bugun falastin sun shagala su kuma wurin samun kudin su kenan abin da zai taba musu kudi yana mai yana da musu ni shawara nake ba ku ni da da iko Allah ban duba dama ni ban duba ma inda man na kallo da yanzu na bar kallo in shagala da mai in shagala da yamma falastin addu'a ya Allah ka daukaka mu ya Allah ka daukaka mana su ya Allah ka gyara kurakuran da suka duka Allah ka yafe musu Allah ka yafe musu kurakuran su ubangiji Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka sa su ci nasara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila liqa'in akhar